Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA afirka kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba tara ga watan oktoba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mukanin labarai. To Hafiz, manyan jami'an sojin ƙasa Turkiya sun ce dakaransu sun shirya tsaf domin kai wani faramaki cikin sire da aka jima ana shirya shi. wani bincike da aka yi ya gano cewa sama da kashi ɗaya cikin kashi uku na mata a wasu ƙasashe hudu kan fuskanci tsangwama da cin zarafi yayin da suka je haihuwa amurka ta ce a shirye take ta ƙara ƙaƙaba takunkumi a kan sudan ta kudu muddin gwamnatin shugaba salva kiir bata aiwatar da matsayar neman zaman lafiya da aka cimma ba to kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an yi wani taron faɗakarwa akan illar wulakanta mata marasa haihuwa a afirka kadara ta riga fata kuma su san da Allah yana son su muna tausaya musu yadda yadda da ake duk wanda ya kuntata ko ya wulakanta mace saboda ba ta aihuwa ya tabbatar da yayi zalunci saboda babu wanda yake zaba ya ce Allah kar ka bani da Haka kuma za ku ji ra'ayoyin jama'a akan wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya game da halin rayuwa a Najeriya. Sannan Madina Dauda za ta shigo da shirin dimokuraɗiyya a yau, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum. Manyan jami'an sojin ƙasar Turkiyya sun ce dakarunsu sun shirya tsaf domin kai wani farmaki cikin Siriya da aka jima ana shirya shi da zamar kawar da mayakan kurdawa waɗanda Turkiyyan ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda. Amma ƙasashen yammaci suke kallon su a matsayin abokanai na kud da kud a yakin da ake yi da mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda na IS. A daren jiya talata rundunar sojin Turkiyya ta wallafa a shafin Twitter cewa dakaranmu da muke tunkaho da su sun shirya wannan farmaki da aka wa lakabi da operation safe zone tuni dai wannan sanarwa ta sa jami'an hukumar kai daukin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya suka kira wani taron gaggawa panos montis shine shugaban tsare-tsaren hukumar a yankin da manema labarai suka tambaye shi ko me zai biyo baya sai ya ce ya ce amsar wannan tambaya ita ce ba mu san abin da zai faru ba muna dai fatan ganin alheri sannan mun shirya tsaf komin munin abin da zai biyo baya. Dakarun Turkiya dai sun ce ba wai mayakan kurdawa kawai za su kai wa hari ba hamma da na mayakan IS da ke yankin. Fada gwamnatin Amurka ta White House ta ce ba za ta shiga cikin abin da ta kira binciken yiwuwar tsige shugaba Trump ba wanda ba shi da hurumi a dokar kasar. Lauyan fadar gwamnatin Pat Cipollone ya aika wa shugabannin 'yan Democrat na Majalisar Wakilai wata wasiƙa mai shafi takwas. ciki har da shugabar majalisar Nancy Pelosi waɗanda ke bincike kan ko shugaba Trump ya karya doka ko akasin haka. Da ya nemi Ukraine ta binciki Joe Biden da ke neman tikitin takarar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar Democrat. A cewar lauyan 'yan Democrat sun karya dokar da ke tabbatar da yin adalci da kuma matakan bin doka sau da kafa shugaba trump da ya sha musanta aikata ba daidai ba inda har yakan cicciki 'yan democrat saboda wannan bincike da suka sa a gaba Uh, ya ce wannan ba wani abu bane illa damfara damfara ce da 'yan jam'iyyar democrat suka kitsa domin ganin sun samu nasara a zaben da suka san cewa ba za su yi nasara ba a shekarar 2020 fata gwamnatin ta white house dai ta yi kira ga shugaban majalisar wakilan nancy pelosi da ta kira a kada kuri'a kan binciken tsige shugaba a daukacin majalisar idan kwamitocin da ke jagorantar binciken na so jami'an gwamnatin trump su ba da haɗin kai sakamakon wani bincike da aka buga a mujallar journal de lancet da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi fannin kiwon lafiya ta ce sama da kashi ɗaya a cikin kashi uku na mata a wasu kasashe hudu kan fuskanci tsangwama da cin zarafi yayin da suka je haihuwa nazarin wanda hukumar lafiya ta duniya da who ta gudanar a ghana gini myanmar da nigeria ya gano cewa kashi 42 cikin ɗari na mata kan fuskanci cin zarafi da ya hada da duka da zagi ko nuna wariya yayin da suka je haihuwa asibiti daga cikin mata 2016 da aka gudanar da binciken a kansu kashi 14 sun ce an dake su ko an mare su yayin da suke haihuwa yayin da kashi 38 suka ce an zage su ko an musu tsawa tare da kunyata su yayin da suke haihuwar bincike har ila ya gano cewa akan yi wa mata da dama aiki ko tiyata domin a cire jariri ko a gudanar da gwaje-gwaje a la'awalarsu ba tare da an nemi izininsu ba sannan kashi saba'in da biyar sun ce ana kara musu al'aura yayin da suke haihuwa ba tare da an nemi izininsu ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jakadan amurka a sudan ta kudu thomas hoshek ya ce amurka a shirye take ta kara kakaba takunkumi a kan kasar muddin gwamnatin shugaba salva kiir ba ta aiwatar da matsayin da aka cimma ba domin kawo karshen yakin basasar kasar jakadan na amurka na magana ne da manema labarai a juba babban birnin kasar a jiya talata inda ya kira ga shugabannin sudan ta kudu da su mai da hankali wajen aiwatar da matsayin da aka cimma a bara ga dukkan alamu jakada hoshek na mai da martani ne ga wasu kalamai da shugaba kir yayi a kwanan nan inda ya ce za a kafa gwamnatin haɗaka nan da watan nuwamba ko da shugaban 'yan adawa reka mashar ko babu kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilan amurka ya fitar da wani rahoto da ya samu goyon bayan manyan jam'iyyun siyasar kasar biyu wanda ya kira ga gwamnatin kasar da kamfanoni masu zaman kansu da su hana yin amfani da shafukan sada zumunta wajen yin katsalandan a zaben shugaban kasar da za a yi a shekara mai zuwa kamar yadda aka gani a shekarar 2016 an fitar da rahoton ne bayan da aka kwashe sama da shekaru biyu ana binciken katsalandan din da ya nuna wani kamfani mai bincike a duniyar yanar gizo wanda gwamnatin rasha ta mara wa baya wato wanda ya yi yunkurin yin katsalandan a zaben 2016 ta hanyar dakile hanyoyin da za su taimaka wa hillary clinton ta samu nasara tare da mara wa trump baya jami'ai kasar ƙasar thailand na can suna kokarin ciro gawarwakin wasu giwaye goma sha ɗaya da suka game da ajalinsu bayan da suka yi yunkurin ceto junansu daga wata mafaɗar ruwa da ke wani gandun namun daji a yankin tsakiyar ƙasar da farko masu kula da gandun namun dajin sun yi zaton giwaye shida ne suka mutu a ranar asabar yayin da suke kokarin ceto wata 'yar matashiyar giwa mai shekaru uku wacce ta zame ta faɗa mafaɗar ruwan amma a farkon makon nan wani dan karamin jirgi mara matuki ya gano wasu karin giwaye biyar a cikin ruwan da ke gandun namun dajin da ake kira kawayayi Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. sai kuma rahotanninmu a jamhuriyar Nijar 'yan jaridu sun gudanar da wani taro a jiya talata a birnin Yamai da nufin tattauna hanyoyin da za su kawo ƙarshen cin zarafi da ake yi wa mutane da ke fama da matsalar rashin haihuwa musamman mata waɗanda akasari dangin miji suke ɗaurawa laifin zama silar wannan matsalar. Daga Yamai ga rahoton da Sulaiman Barma ya aiko mana. 'yan jarida sama da ɗari ne suka amsa gayyatar gidauniyar guri vimayor haɗin gwiwa da gidauniyar merck foundation da nufin samun masaniya daga wasu ƙwararrun likitoci game da dalilan da ke haddasa rashin haihuwa matsalar da a yanzu haka ke ci gaba da jefa mata da dama cikin kuncin rayuwa a nahiyar afirka sakamakon wulakancin da suke fuskanta daga abokan zama uwar gidan shugaban kasar Nijar Hajiya Aishatu Isu Muhammadu na cewa shigar da 'yan jarida cikin wannan tafiya mataki ne da zai taimaka a fitar da mutane daga duhun kai. Ai jarida abin da muke jira tun da suke magana a cikin radio a cikin talabijin su kwatanta ma duka eh, al'umma me ke faruwa menene dalilin wannan rishin samun aihuwa a cikin gidaje. Macen da bata aihuwa ba laihinta ne ba don in aka bincika akwai bangaren mishin akwai bangaren matan kuma wani lokaci ma su biyu ne duka. kenan saboda wannan kar a bata zumunta eh, abun allah ne allah ke bada aihuwa kuma mutane sun je likita in Allah ya su hanya suka samu maganin nan insha Allah aihuwan zai samu. Misalai na rashin samun kulawar da ta dace daga al'umma a wajen mutanen da ke fama da matsalar rashin aihuwa ba su da iyaka in ji shugabar kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin kiwon lafiya hajiya amina hashimu wani bawan allah aka ce bai da hankali kuma ya faɗi ya ce dan da ya rika ya dubu ni dangi mai hali ne lokacin da yana cikin hali yana aiki ce yanzu da bai aiki yan nan duk sun wace sun bar tun da bai taba haihuwa ba to wannan abu shi ya ishe shi har ya haukata shi to mata kuma wulakancin da suke gani ko a miki kishiya ko a kore ki karshen ta in ba mai hali ciki ba ki ƙara sa miji mai ɗaukaki. Shugaban hukumar sadarwa ta CSA Dr. Kabir Sani wanne ya kiran 'yan jarida su mai da hankali wajen ayyukan faɗakar da jama'a akan dalilan da ke janyo rashin haihuwa ya sanar cewa za a ci gaba da yada irin wannan manufa zuwa yankunan karkara. Ba ta yiwuwa a yi wata magana in ba da ku 'yan jarida ba. Shi ne muke fatan ku mu insha Allah za mu sake ga formation cikin karkara. Tsananin kyamar da matan da ba sa haihuwa ke gani daga jama'a wani abu ne da ke fitar da wasu daga cikin irin wannan bayan Allah daga hayyacinsu. Kadara ta riga fata kuma su san da Allah yana son su muna tausaya musu yadda yadda ake duk wanda ya kuntata ko ya wulakanta mace saboda ba ta aihuwa ya tabbatar da ya yi zalunci saboda babu wanda yake zaɓa ya ce Allah kar ka bani ɗa. Kashi 85 daga cikin ɗari na matan da ke fama da rashin haihuwa a yankin Afirka da ke kudu da Sahara sun kamu ne da wata cutar da akan iya magancewa kamar yadda jinsin maza bai tsira ba daga wannan al'amari. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Suleiman Muni Barma da wannan rahoto. To daga jamhuriyar Nijar bari mu makwabciyar ta Najeriya inda a farkon makon nan ne wata kungiyar majalisar ɗinkin duniya mai bincike da bin diddigin alkalma da suka shafi talauci a tsakanin al'umma wato united nations global multidimensional poverty index ta fitar da wani rahoto da ke nuna jihar kano ce ta fi kowace jiha adadin masu matsakaiciyar rayuwa a ƙasar amma wasu 'yan jihar na ganin rahoton ya ci karo da zahirin halin rayuwar al'ummar kanan Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. Ba ga haka jihar ta Kano na cikin jerin jihohin Najeriya da ke kan gaba wajen wadatar arziki, in ji rahoton na kungiyar UN Global Multidimensional Poverty Index. Ni dan jihar Kano ne ban gamsu ba. Ka duba kuma danjoji mabarata waɗanda idan ka ga mutum sai ka tausaya masa, ka ji kamar ka zubar masa da hawaye, suna nan suna yawo. Wani zai tashi bai ci abinci ba, gaskiya na gamsu da haka don saboda yanzu dai matsalan da gaskiya dai ya ragu dai gaskiya ni gaskiya ni matashi ne na gama karatu amma wani sa'in ma ba aikin yi mm. sa'in ma wanda ci gagara ta ke ba abin da nake samu hanyar da mu karatu wani zan ma ga sauro ya takura mutane gaskiya ban gamsu sakamakon ba a taimaka talakawa na kasa da mu. wasu 'yan jihar kano kenan suke martani game da wancan rahoto na kungiyar majalisar ta ɗinkin duniya yanzu haka dai masana a fagen gudanar da bincike domin fito da alkalaman lamuran da suka shafi rayuwar jama'a na yin tsokaci game da wannan rahoto. Malam Kabiru Sa'id Sufi ya yi ƙarin haske. Dukkanin irin wannan bincike din akwai abin da ake ce masa scientific research wato na menene mizanin kimiyyar da aka yi amfani da shi waɗanne irin mutane aka ɗauka samfarin mutanen da za ka ɗauka in ka ɗau mutanen birni kai amfani da su a zaman cewa su ka ɗauka a matsayin mutanen jihar Kano kaɗai lalle abin da bayanin zai baka zai sha bamban da idan mutanen karkara ka ɗauka waɗanda suke zaune a wata unguwar zai sha bamban da waɗanda suke zaune a wata unguwar to wannan shine dole idan aka tashi ɗaukar bayanan bincike ɗin sai an duba a yanayin wurin da za a ɗauko da kuma yankunan domin ya kasance an samu an yi daidaito a tsakanin al'umma ɗin domin kuma a samu a fitar da bayanan kididdiga waɗanda suke masu gamsarwa. Yasa duk lokacin da aka fitar da irin waɗannan bayanan mutane sukan buƙaci su ji yaya aka yi aka samar da waɗannan alƙaluman wani samfuri aka ɗauka wani ma'auni aka ɗauka daga wani yankuna aka ɗauka domin a samu gamsa domin duk lokacin da ba a samu daidaito ba to lallai bayanin bincike din ba zai bada abin da ake bukata ba. Har ila yau Malam Kabiru Sa'idu Sufi ya yi tsokaci dangane da abin da ake nufi da mutanen da ke matakin matsakaiciyar rayuwa. mizanin da suke amfani da shi watakila na matsakaiciyar rayuwa shine a ga cewa mutum wato ya haura ya fita daga cikin wancan abin da ake magana na kasan talauci din wanda suke kasa suke kasa da dala biyu a rana din to duk wanda ake ganin ya fita daga wannan kuma watakila ya fi karfin abin da zai ci da abin da zai sha da kuma wasu dan bayanansa kuma sannan inda yake zaune yake rayuwarsa ba wuri bane na talakawa can kasa kasa sai a ce watakila ya shiga cikin wannan rukuni na tsaka tsakiya amma abin da yake faruwa shine kowa yana ƙoƙarin a alakanta shi da wannan rukunin har wanda bai kai ba ma wani lokacin mutane sukan yi ci da karfi domin ganin cewa sun zauna a wannan rukunin babu wanda yake so a ce ya faɗo rukunin ƙasa so da da wanda yake wannan rukunin da kuma wanda yake ya kusa kaiwa wasu suna kokari su tunkuɗa kansu domin a ganin cewa sun shiga wannan rukunin so da rukuni ne wani lokacin na ci da karfi wasu wasu ne da wanda suka faɗo daga sama to ba za su so su yi ƙasa ba wasu kuma ba su ƙarasa kaiwa ba amma ganin sun kusa to sai su yi ɗage su kai musamman a wannan yanki namu kowa yana rububin ganin cewa dai akalla bai gaza wannan rukunin ba. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi ga zauren majalisar dokokin Najeriya na sama da naira tiriliyan goma wadda ake fatan zai baiwa 'yan ƙasar damar cimma mizanin matsakaiciyar rayuwa ko kuma masu zarci haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla gaida muhammad Ibrahim kwari da wannan rahoton. To yanzu kuma ga wannan somin taɓin. eh lallai wannan abu da matakin da gwamnati ta ɗauka mataki ne mai muhimmanci saboda najeriya tana buƙatar ta rika ci da al'ummata da kanta to in ka duba ka yi lura da yanayin shinkafa da muke shukawa a nan shinkafa da muke girbewa na ita ya kamata mu ci amma sai kaga ana ta shigo da shinkafa daga wasu kasashe ba maimakon mu mai da hankali a namu mu faɗaɗa mu ƙarfafa wa manoman mu su samu ƙarfin da za su rika yin shinkafa mai kyau wanda za ta wadatar da al'umma. Hadiza Bala Usman kenan shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi don jin cikakkiyar hirar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe daya da minti goma sha bakwai na dare. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. Makonni biyu da suka gabata ne muka yi nazari akan wani al'amari da ya ɗauki hankalinmu da ma na wasu 'yan ƙasa. Wannan shine batun zaben shekara dubu biyu da ashirin da uku. Duba da cewa wannan mulki na biyu da aka fara a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari duka-duka watanninsa hudu da 'yan kwanaki. kenan muna da sauran shekaru uku da watanni bakwai kafin mu kai shekara dubu biyu da da ashirin uku, Me yasa mutane suka fara batun zaɓe a yanzu? Har an ce wasu ma sun fara buga fosta, wani kuma ya ma ce shi ne shugaba Muhammadu Buhari zai miƙa wa mulki. Ina muka gaza ne ko ina muka dosa? Wani darasi shugabanninmu da suka gabata irin su aziki waye da saddauna da tafa ɓadewa da awolowo suka bar mana ne ku biyo ni. da baƙi a wannan zauren. Akwai shugaban jam'iyyar Accord, Muhammad Lawal na Lado, da Sanata mas'u Jibril Eldoguwa, da Hajiya Mariya Ibrahim Baba, da kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Alhaji Shu'aibu Mungadi. Barin fara da Alhaji Muhammad Lawal na Lado. Ya kake kallon wannan al'amari ne? Ba mu je ko ina ba a wannan mulki da jam'iyyar APC ta samu, wanda take cikin wa'adinta na biyu amma an fara batun zaben shekara dubu da ashirin da uku. To a gaskiya wannan azarfin da 'yan siyasa suke yi ba daidai ba ne. Na farko yanzu an zaɓe zaben nan da aka yi bai kai wata shida ba ita gwamnatin da aka zaɓa ba ta zanna da gindinta ba ta tsara ko kuma ta fara ma gudanar da abubuwan da ta tsara na tafiyar a shugabanci a ce mutane sun fara fitowa suna neman wannan kujera tun ya rage mana sauran shekara hudu bai tsari ba kwata-kwata saboda ko ita kuma zaɓe ta kan fidda lokaci na cewa ya kamata a fara takarar zaɓe ita hukumar zaɓe bata fara bata da adadi ba ina ga ya kamata duk wanda ya fito irin wannan tun yanzu ita hukumar zaɓe ta ɗauki mataki a kansa a dakatar da shi kuma ɗauki hukunci a kansa a yi mashi hukunci amma ba daidai bane a dinga ɗauke hankalin jama'a kan abin da ke faruwa zai ma jama'a amfani ko kuma zai taimaka ma ita gwamnati ta san menene ainihin abin da ke damun talakawa ta yi aiki a kai ba wai ta tsaya tana tunanin wani yana da dawa da ita ba wani ɗaukar hankali ne tsakani da Allah ɗaukar hankali ne bai kamata ba a haka ta ci gaba to ina muka gaza ne to da har ake irin wannan takarawar yanzu domin ai idan an bi hudar siyasa yadda aka faro ta shin haka aka yi mana koyi wato tsarin siyasar yanzu kwata-kwata ya bambanta da tsarin da muka san siyasa da shi kin gani ina shugabanta jam'iyyar adawa kuma na yi takara na faɗi zaɓe kuma allah ya sani ban ko nuna damuwa ba akan cewa wai sai na je kotu ko duk na yi jayayya akan wannan abu domin na sani duk lokacin da ka tsaya takara ko ka ne ko ka faɗi saboda haka ya kamata 'yan siyasa su san meye dalilin tsayawa su takara na da cewa kawai yanzu abinda mutane suke yi mulki suke nema ba wai ma al'umma aiki ba in dai al'umma kake so a yi ma aiki sai ka jira ga shin wanda aka zaben nan me yayi ko kuma me yake yi inda yake da kurakurai sai ka fito ga mu jama'a cewa ya kamata ku zabe ni saboda ga cewa wannan wanda ya muku alƙawarin kaza ya kasa yi amma bisa me kake neman zabe yanzu babu dalili ban ga dalilin da yasa a bar mutane su tutuna irin wannan abu a Najeriya ba hukumar zabe kamata ta kama yan takara birki tun yanzu yan siyasa cewa duk lokacin da mu nuna timetable ba na ci gaba da harkokin siyasa ko kuma zabe mutum ya fito shi yana so to ya nuna karya dokar ainihin zabe so da haka ya kamata ita hukumar ta ta dauki mataki a kai domin a gyara irin wannan abubuwan amma aka bari kara zuba mutane suka dinga yin wannan to tsakanin Allah ita kanta gwamnatin da ke kan mulkin za a dauka mata hankali ba su samu damar ta aikin da ya kamata ta ba bari in zo wurin ka sanata Mas'ud Jibril El Doguwa kana ganin me yasa ba mai koyi da irin siyasar mu da suka shuɗe ba ina so in tabbatar miki idan kika dubi harkokin siyasa na wancan lokacin ba ɗaya bane da na yanzu a 1960 akwai bambance-bambance idan kika duba ahmad bello sardauna kika duba a zikiwe kika duba a walo suna wakiltar waɗansu ɓangarori na ƙasar nan amma suna haɗuwa a tukunya ɗaya su tattauna ya za a ciyar da ƙasar nan gaba yanzu siyasar da muke kai zuwa yanzu an samu rarrabuwar kai duk wanda ike kai idan ya zama to baya ma san na kusa da shi ba ma a wata kabila ba kuma an riga an zo an saka mana rashin kishin ƙasa da ƙiƙi juna da rashin fahimtar cewar ma ni daga ina nake me ya kamata na yi wa ƙasa me ya kamata ɗan arewa iwa wa najeriya me ya kamata ɗan kudu iwa wa najeriya me ya kamata ɗan gabar iwa wa najeriya abin da muka saka a gaba shine son zuciyarmu. hajiya ya ibrahim baba ya kike kallon wannan al'amari. ito e najeriya alhamdulillahi to in na kirki ma ya fito yana so ma yi ba za a bashi dama ya bata da an riga an saba samun na banza a cif na banza na wofi saboda haka kin gani wanda na kirki ma in yazo cikin mutum goma yan siyasa sake wani goma ma ba za ki samu ɗaya na kirki ba in kin ci a wani goma ki samu guda biyu na kirki to na kirki in sun fito ba su da yawa in sun fito sai ki gani ma ana tattauye musu kafa ana kakkarye musu kafa ana hana su ma su yi rawan gaban hatsi bare ma har su samu su yi tasiri su yi aikin da jama'a za su mora ni dai a shawara ta a tunani na ya kamata mu koma kan tebur mu canza mu yi tunani mu nemo tsarin da zai dace da mu da irin rayuwar mu mu daina kwafan na wasu kowane gida a ce kai gidanka ba za ka tsara rayuwar gidanka ba sai ka ga da wani yake a gidansa za ka tsinta aikin ga akwai mishkila akwai ci gaba amma kuma akwai ci baya ni aka ban zaɓi na fi son rayuwar da rayuwar da da za ka yi baccin ka idan ka kwaya biyu duk a rufe ka yi bacci mai zurfi to yanzu fa ka sa makulli ka kukkulle gida yanzu akwai wanda ma zaki kulle gidansa ya je kwanta karshen sa in an zo kwana biyu ba ganshi ba sai da za a balla gida a shiga saboda me saboda ya mutu a cikin daki ya kukkulle gida bai saboda tsoro to gaskiya fi sabilillahi demokradiyyar da aka mana ni a shawara ta inda za mu yadda demokradiyyar da muka tsinto na america bata dace da mu sam tana da tsada ana kashe makudan kuɗi ana sa abubuwan da shi talaka baya samun amfaninsa Shu'aibu Mungadi kai ne mai fashin baki a al'amuran yau da kullum a siyasar kasar. Wace shawara za ka ba 'yan siyasar Najeriya? To shawara ta guda biyu ce ta farko dai Najeriya da mahukuntanta su kalli sauran kasashen duniya waɗanda suka samu 'yanci lokaci guda da Najeriya su gani kusan kowa ya wuce Najeriya. Duk inda ka samu 'yanci aka ce ajinmu guda da ni da ke kuma muka wayi gari ki samu ci gaba ina zaune ya kamata ya zama izina gare ni ya zama manuni gare ni nima in tashi tsaye in ci gaba. Mun ga India lokaci guda ta zama ta samu yanci da Najeriya yau Indiya ta zama ƙasa mai kwatance kuma ta ma Najeriya yawan jama'a balle ma mutum ya ce ai saboda yawa ne sannan ga Ghana nan kusa kusa lokaci guda ta samu yanci da Najeriya kowa ya ga ƙasar Ghana da yan Ghana suke zuwa nan su taru Najeriya har da kora su an ka taɓa yi amma yau dan dan Najeriya ke zuwa Ghana neman ilimin sakandare kaga komawa baya a afirka nan ma gashi nan najeriya tana komawa abu na biyu ina ba da shawara mahukuntan najeriya da 'yan najeriya ya kamata a tashi tsaye a rage ma mulkin nan na siyasa mukaman siyasa armashi wato babban abin da ke sa ana kashin kai ana kashin jama'a ana tashin hankali lokacin zaɓe duk bai fi arzikin da ake murkusa idan an ci zaɓen ba to da a ce duk wanda ya ci zaɓe bauta zai je ya yayo albashi na ɗan majalisa a kasa goma a baka kashi guda a baka wurin kwana da ɗan abin da zai ashe ka in kana yi ka yi in baka yi ka bari wani ya zo dama wasu na so. ra'ayoyin kenan kamar yadda kuka ji sha'anin yakuwar neman zaɓe dai a bisa tarihi shirya ta ake yi a sirrance ana tasawa ana tankaɗawa har ya zuwa lokacin da hukuma ta ga lokaci ya yi ko ta ga ya isa a fitar da ƙa'idoji da za su baiwa jama'a sararin yin tunanin alkiblar da ta dace da su al'amarin da a yanzu ya matukar shan bamban da al'adar yekuwa da tallan ɗan takara da fitar da tsare-tsaren a nan lokaci ya mana halinsa a madadin muhammad lawal na lado da masa'ud jibril eldoguwa da mariya ibrahim baba da shu'aibu mungadi ni ce madina dauda mu huta lafiya To madalla da Madina Dauda yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. manyan jami'an sojin ƙasar turkiya sun ce dakarunsu sun shirya tsaf domin kai wani farmaki cikin siriya da aka jima ana shirya shi da zumar kawar da mayakan kurdawa waɗanda turkiyyar ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda amma kasashen yammaci suke kallon su a matsayin abokanai na kud da kud a yakin da ake yi da mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda na is a daren jiya talata rundunar sojin turkiyya ta wallafa a shafin ta na twitter cewa dakarunmu da muke tunkaho da su sun shirya wa wannan farmaki da aka wa lakabi da operation safe zone fada gwamnatin amurka ta white house ta ce ba za ta shiga cikin abin da ta kira binciken yiwuwar tsigi shugaba trump ba wanda ba shi da hurumi a dokar kasa lauyan fadar gwamnatin pat cipollon ya aika wa shugabannin 'yan jam'iyyar democrat da wato wakilai a majalisar wakilai wata wasiƙa mai shafi takwas ciki har da shugabar majalisar nancy pelosi waɗanda ke bincike kan ko shugaba tom ya kare doka ko akasin haka da nemi ukraine ta binciki joe biden da ke neman tikitin takarar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar democrat sakamakon wani bincike da aka buga a mujallar journal de lancet da ke mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi fannin kiwon lafiya ta ce sama da kashi ɗaya cikin kashi uku na mata a wasu ƙasashe hudu kan fuskanci tsangwama da cin zarafi yayin da suka je haihuwa nazarin wanda hukumar lafiya ta duniya da who ta gudanar a ghana gini mayamma da nigeria ya gano cewa kashi 42 cikin 100 na mata kan fuskanci cin zarafi da hada da duka da zagi ko nuna wariya yayin da suka je haihuwa asibiti daga cikin mata 2016 da aka gudanar da binciken a kansu kashi 14 sun ce an dake su ko an mare su yayin da suke haihuwa yayin da kashi 38 suka ce an zage su ko an musu tsawa tare da kunyata su yayin da suke haihuwar jakadan amurka a sudan ta kudu thomas hoshek ya ce amurka a shirye take ta fara kakaba takunkumi a kan kasar domin gwamnatin shugaba salva kiir bata aiwatar da matsayin da aka cimma ba domin kawo ƙarshen yakin basasar kasar To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mi da ku ga sakon taya murna ga iyalan baba rabaran tambaya Jibrin da za a yi addu'ar salama ta auren 'yarsu Maryam Philip tambaya a yau Laraba a majami'ar Ekwa ta katangar Warji. da karfe shida na safe. Allah ya bada zaman lafiya da albarka aure. Amin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau John Ellison. Ni Muhammad Hafiz Baballa daga kanan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗu a shirin mu na hantsi. Le Monde aujourd'hui.